وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis biyu ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta da da da arba'in bakwai, wanda ya daidai da sha tara ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue tora daga ladima rodan gwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. muna gudanar da tafsirin Alƙur'ani. a cikin wannan wata mai albarka wanda a majalisin tafsirinmu wannan shine majalisi na hudu mun kwana a cikin sura ta uku suratu ali imran a cikin jerin gwanan surorin alkur'ani a jiya mun kwana a aya ta 44 yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta 45 inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمتثني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الله سبحانه وتعالى ينا من بياني أكم مريم عليها الصلاة والسلام بجرم فللا درجة تسامو أتكم بنو إسرائيل دليل alwashin da mahaifiyarta hannatu bintu faqud ta yi wajen cimma burinta akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ta da ɗa namiji wanda za ta sadaukar da shi ya yi wa addinin Allah hidima sai Allah ne ba ta ɗa namiji ba amma akwai sirri sai ya kasance ya ba ta ya mace duk da ita bata yi butulci ba saboda baiwar Allah ce ta ce kash ni na so a ce namiji na haifa saboda buri burina akan wanda zan bada amma fa mace ba kamar namiji take ba to duk da haka na sanya mata suna maryamu bi ma'ana baiwar Allah don ta cimma manufarta akan wannan ya kuma ina neman tsarinka da zuriyarta daga shedan abin jefewa ka kare ta Allah kuma ya karɓi wannan har ya azurta ta da kuma kulawan annabi zakariya don ya cika ma wannan baiwar Allah burinta sai ya zama na cewa ta samu tarbiyya ne a gidan annabta to kaga wanda ya samu tarbiyya a gidan annabta ai babu wanda zai kai shi nagartuwa kuma ba wanda zai kai shi tsoron Allah saboda tarbiyyar da ya samu daga annabin Allah annabi zakariya to Allah ya ci gaba da ba mu labari kissan abin da ya faru da ita Maryam bayan Allah ya zaɓe ta kuma ya tsarkake ta ya tura mata mala'ika isqalatil mala'ikatu a yayin da mala'ika ya ce ya Maryamu ya ke maryam inna allaha yubashshiruki lallai allah yana miki bishara bi kalimatin minhu da kalma daga gare sa shine kun fayakun kalma ce daga Allah a kanki za ki haifi ɗa ismuhu sunan ɗan tun kafin ya mazo almasihu isa bin maryam shi ne masihu ɗan maryam kaga Allah sai jingina shi zuwa ga babarsa ya nuna ba mutu banza ba wajihan fi wannan ta. yana da matsayi a duniya wal'akira haka ma yana da matsayi a lahira minal muƙarrabin shine wa minal muƙarrabin haka kuma dai yana da cikin makusanta Allah a lahira to wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iz ƙalatin mala'ikatu ya maryam a yayin da mala'ika ya ce ya kai ke maryamu ne fa na ilaiha ruhana matsala laha basharin sauya sai Allah ya tura mata ruhi shine mala'ika jibrilu ya zo gabanta matsala laha basharin sauya sai ya zo mata da siffan mutum a tsaye yadda mutum ke zuwa ita kuma daman ba ta mu'amala ba karkwalta ba ce ba karuwa ba ce babu wani ɗa namiji da ya taɓa taɓa ta saboda ta samu tarbiyya a gidan annabi zakariya qala inni qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya da yake ya kirki ce sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka ina neman tsarin Allah mai rahama ya kare ni daga gare ka in kunta tafiya, in har kai kana kiyaye dokokin Allah kaka matso kusa da ni dan ni ba mutuniyar banza bace qala innama ana rasulu rabbiki sai ce ni dan sako ne daga ubangijinki ahabalaki gulaman zakiya za a miki kyautan da wacce yake tsarkakakken ɗa za a baki shi to ga ta bata saba haihuwa ba kuma ba aure take da shi ba amma ga siffanta Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta ɗan da shi almasihu wanda idan ya shafi mutumin da ke cikin wata cuta wanda babu wanda ya isa ya warke shi ya warkar da shi sai Allah sai a gaya ya warke saboda a lokacinsa lokaci ne wanda banu isra'ila suna tutiya da likitanci kowane annabi Allah yana turo shi zuwa ga al'ummansa da abin da suke tutiya da shi da shi Allah subhanahu ta'ala yake turo annabin ya karya gwiwarsa a kai a cikin banu isra'ila annabi musa alaihi salatu wassalam ya zo lokacin da bokaye ne ke cin karansu ba babbaka ana girma masu saboda suna yin ababen da kwakwalwar mutane baya iya ɗauka sai Allah ya turo annabi Musa aka karya logon bokayen fir'auna saboda su ne number one bokaye a duniya suka tabbatar wannan ba bokanci ne wannan ya fi karfin al'amari ne na Allah to a cikin zamanin annabi isa dan maryam suna tutiya ne da sanin magani da sanin likitanci shi ne Allah ya ce ismuhu almasihu shi ne wanda idan ya shafa wanda yake cikin cuta wanda kwakwalwa ba za ta iya ɗaukan cewa ɗan adam zai iya warkar da wannan cutar ba amma kuma sai idan ya taɓa sai ya warke kuma shi tun kafin ya zo duniya Allah ya sa masa suna kaga wannan na nuna darajar wannan ɗa akan cewa Allah ne ya sa masa suna sunansa Isa bin Maryam sai aka jinjina shi zuwa ga mahaifiyarsa ba a jinjina shi zuwa ga uba ba saboda bayi da uba hmm. sannan kuma wannan an yaki kwakwalen likitocin duniya a wannan lokacin saboda a duk tunanin likita dole sai ɗa namiji ya sadu na mace sannan za ta samu ciki to ba na ilaiha ruhana to gashi an turo ruhi shine mala'ika jibrilu ta matsala laha basharan sauyiya kuma me yi mata ya busa ne a jikinta iska kawai ya busa kaga a al'adan ɗan adam bayan da za a yi dan iska ya buge ta a dau ciki ita ya mace to da yake wannan iska ne rabbani iska ne na ubangiji wanda kaga an buga kwakwalwar duk wani likitan duniya saboda ya san cewa sai maniyin ɗa namiji ya shiga cikin maniyin ya mace sannan ya yi fertilizing ɗan ƙwan mace sannan a samu ciki to wannan ya wuce ƙwaƙwalwar ɗan adam kawai iska aka busa mata wannan mala'ikan ya busa mata a take sai sai ciki kuma ciki a ɗabi'an likitoci daga ranar da ciki ya shiga ai Allah yana tarbiyyantar da shi ne zai zama maniyi sannan ya zai zama mai jini bayan kwana arba'in sannan ya zai zama mai tsoka bayan arba'in sannan in aka kara kwana goma sai Allah ya turo mala'ika ya busa masa rai shi ma mala'ikan sai ya tambayi Allah zakaran ambunsa kamar yadda manzo Allah ya bayani ta namiji kake so a samar ya Allah ko ko ya mace saboda ne huwa allazi yusawwirukum fil arhami ya sha Allah shi ne wanda yake suranta ku a cikin mahaifa na iyayenku mata yanda Allah ya ga dama to sai mala'ikan ya tambayi Allah in Allah ya ce mai zakaran sai a sanya masa sinadarin da ɗa namiji yake bukata a jikinsa sai zama ɗa namiji da izinin Allah idan kuma ya mace Allah ya ce masa sai a sanya mata a kintsa mata sinadarin da ya mace ke bukata a jikinta sai wannan ɗa ya zama ya mace da izinin Allah to kuma a wannan an wuce lissafin likitocin duniya a cikin ɗan mintuna ciki ya zama wata tara har aka haife shi kaga wannan ya wuce kwakwalwa duk wani likitan duniya kuma bai isa ya gano ya aka yi ba to wannan shubha ita ce ta shiga kwakwalen nasara sai suka jingina masa cewa ɗan Allah ne kaga su an yaki kwakwalwarsu maimakon su mai da al'amarin zuwa ga Allah sai suka ce ɗan Allah ne shi sa ibn yake musu martani sai yake cewa a'ubadul masifi lana su'alun nuhinu jawabahu mimman wa'ahu idza mata ilahu bi sun'i famatuhu fa hal hadha ilahu yace a'udhal masih lana su'alun muna da tambaya da zamu jefa wa masu bautatawa annabi Isa dan Maryam nuridu jawabahu mimman wa'ahu muna son sa ga duk wanda ya kiyaye wannan tambayan da ni zan yi inji ibnu qayyim al-jawziya idza mata al-ilahu bi sun'i qaumin idan Allah ya mutu saboda wani aiki da mutane suka yi amatuhu fa hal hadha ilahu sun kashe shi shin wannan ya cancanci ya zama Allah sai ce ta'ala an iskin nasara sayus'alu kulluhum amma iftarahu yace Allah ya girmama ya fi karfi a ce an jingina masa mutuwa akan kage da nasara suka yi suka jingina wa Allah kuma kowa a cikinsu sai Allah ya tambaye shi ranar tashin kiyama akan wannan kage na ƙarya da suka jingina wa Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna annabi Isa ɗan Maryam da yanda aka samar da shi fa na ilaiha ruhana matsala laha basharan sauriya. da mata ga cikin gashi ciki ya kumbura cikin 'yan sakon tana tafiya yana tahowa kawai sai kawai ciki qalat ya ne mitu kabla haza wa kuntu nasiyan mansiya auni nisiyan mansiya tace kai tanta da a ce ta mutu kafin yau gara a ce ta mutu a halin da ta samu kanta yanzu ta kasance mantacciya abin mantarwa ya fi mata alkhairi da a ce yanzu za ta shiga cikin mutane a ganta da tsiya kuma ta san yadda mutanenta ke kallanta cewa baiwar Allah ce kowa ya shaida nagartacciya ce na biyu an san a gidan annabta ta samu tarbiyya to ta yaya za a ce mutumin da ya samu tarbiyya a gidan manzon Allah sa'annan kuma a ce ya zo da ɗa wanda kuma ba ba uba to wannan abin yi wa banu isra'ila bambara kwai ita kuma ga halin da ta shiga ga kuma ɗa ta haife shi bayan da za ta yi amma ta yi burin ba ta mutu ya fi mata alkhairi da ta shiga cikin mutanenta da wannan ta, saboda bata san za ta yi musu bayani ba don Allah ya kwantar mata da hankali sai ce qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani biya saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya mata alƙawari cewa yanzu tunda ta riga ta kai wannan halin kawai ta yi shuru duk wanda ya tambaye ta kar ta yi magana kawai ta nuna abu saboda ne halin da take ciki in ta yi magana ba wanda zai gaskata ta amma kuma saboda an jarabci kwakwalansu ai in mace ta yi ciki ai an san process ɗin da ciki yana wata ɗaya za a ga alamansu na biyu ma har uku amma a can cikin fitanta bai wuce 'yan abin nan kuma ake ta haihu amma da yake masharranci gaba yake nema ya jingina maka sharri in dai zai samu gaba to zai jingina wannan gabar da sharrin da yake so ya jingina maka Shi ne Allah subhanahu wata'ala yace to yana da fa daraja a duniya ba mutumin banza bane kuma a lahira ma yana da daraja kuma yana da cikin makusanta a wurin Allah qalat rabbi anna yakunu li waladun sai ta ce ya ubangiji ta yaya zan samu ɗa wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla afwan Allah madaukaki yace shi wannan annabi Isa dan Maryam wa nasa zai yi magana da mutane fil mahdi a tsamman goyo ana haifansa shi zai yi magana shi zai warware shi har da mamansa take ciki a wurin mutanenta wa kuma in ya girmama zai yi magana da mutane wa minas salihin kuma yana daga cikin annabawa saboda minas salihin anan ai minal anbiya as-salihin yana daga cikin annabawa nagartattu annabin Allah kika haifa Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan cewa annabi Isa dan Maryam zai yi magana da mutane tun yana tsimman goyo me zai ce musu inni abdullahi ataniyar kitaba waj'alani Nabiya? ni bawan Allah ne ya bani littafi shine injila kuma ya sanya na annabi alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Allah kuma zai sanya ni mai albarka duk inda na kasance ina da albarka albarka kuwa shine ziyadatu khairin ƙarin alkhairi kan alkhairi kuma ya bani sallah matuƙar ina da rai zan yi sallah kamar yadda annaba da suka shuɗe gabanina suke sallah to shine Allah yake mata wasiya wannan ɗa ta hannun wannan mala'ika yake gaya mata wannan ɗa da zaki haifa zai yi magana a tsimman goyo duk wata shubaha da kike ciki wanda mutanen ki za su shiga cikin damuwa dalilin sa shi zai warware musu shine yukallimun nasa fil mahdi kenan zai yi magana da mutane a tsamman goyo imamu muhammad bin ishaq kamar yadda imamu ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa ga wannan aya ya nakalto daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce ma kallama mauludun fi sigarihi illa isa wa sahibu jurayjin babu wani ɗa jariri da ya taɓa magana sai annabi isa ɗan maryam da kuma wannan yaron nan a kisan juraiju wanne ne kisan juraiju shine a cikin banu isra'ila ne hadisin na nan a cikin bukhari da muslim bawan Allah ne nagartacce saboda bautansa ya tashi ya koma wajen gari ya ajiye tanki yana bautan Allah saboda ma kada wani ya dame shi wata rana yana sallah sai babarsa ta zo wurinsa ta kira sa juraiju tana da bukatan ya zo za ta yi magana da shi sai ya ce oh ga babata na kira na kuma ga shi ina sallah sallah wa ake yi wa Allah sai ya ce kai tunda Allah yake yi wa bare ci gaba da sallah sai ya amsa babarsa sallan nan kuma ba na farilla bane na nafila yake yi ta ƙara kiransa kira na biyu ya ce ya Allah baba ta sallah ne sai ga ai sallah Allah ake yi wa kuma babarsa ce ke kiransa bari ya ci gaba da sallah sai ci gaba da sallah ya ƙi amsa kiranta ta ƙara kiransa na uku juraiju ya ga ah, ya Allah sallah ne babata sai ga kai sai sallah Allah ake yi wa bari ya ci gaba da sallah amma sallah kuma ta nafila ce sai fifita sallarsa sai wannan ƙin amsa babarsa sai ta ji zafi a zuciyarta sai ta ce Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat ya Allah kakka kuskura ka kashe shi tun yana kyamata a matsayina na babarsa ka nuna mai fuskan karuwa karuwa yar kwalta ka nuna mai fuskanta juraiju ya ci gaba da sallah an samu wata ƙwararren karuwa a cikinsu ga ta kyakkyawa sai ta ji ana yawan maganan juraiju cewa kai akwai wani bawan Allah saboda tsabar bautansa can wajen gari ya je kama bukka yake bauta baya ma ya cakuɗi ɗaniya da mutane sai ta ce wannan bawan Allah da kuke cewa bawan Allah ne ni dinnan sai na nuna muku cewa bai cika bawa ba sai ta tafi wurinsa kaga yanzu addu'an babar sa ne ina matasa ku ji wannan kisan da kyau saboda ka kwatanta shi da halin da kake tsakaninka da iyayenka ba fa saban Allah yake yi ba bautan Allah yake yi amma saboda matakin da babarsa ta yi mata karuwan nan ta je wurinsa ta mai rangwada ta mai duk abin da za ka iya fitinan ta namiji da shi Allah ya tsare shi saboda baban bata ce Allah ka jarace shi ya zina da karuwa ba ba dai fuskan karuwa ba to Allah ya nuna masa fuskan karuwa yana gudun mutane ne dawo wuri shi kadai to ga fuskan karuwa ya gani ta mai duk abin da za ta yi ta fitine shi amma tunda babarsa bata mai wannan addu'an ba malamai suka ce da ta mai addu'an yayi zina wallahi sai yi zina wannan yana zuwa maka karfin addu'an wa iyaye akan wa shi kenan da ta gabe wannan mutumin Allah ya tsare shi duk abinda ya namiji lafiyayye aka yi mace ta masa dole sha'awarsa za ta motsa shi wannan ba ta motsa ba kawai sai ta ga wani makiyayi a gefen bukkansa sai ta je ta ɗauki kanta ta mallaka ma wannan makiyayin sai fara zara da ita sai ta yi ciki a cikin gari an san cewa ta je wajen wa juraidu saboda ta shelanta sai ta ki dawowa har sai da ta haihu da ta haihu sai ta shiga cikin gari da ɗan ke kuma ina kika samu wannan ta ce mutumin ku da kuka ce mutumin kirki ne juraidu shi ya haife shi kansa ne kaga bakin uwa haba da suka ji an ce shi ne ya mata ciki kawai suka ce to ayi wannan ma zamansa a ya zama na banza sai suka yi zuga kasa yadda mutanen ta suke suka yi zuga suka je har kan bukansa yana cikin sallah suka yi watsa-watsa da bukan suka mai ɗan karan daga baya dawo cikin hayyacin sai ce wai to jama'a me na muku ne da ake mun wannan dukan sai suka nuna wannan matan suka nuna wannan da suka ce wannan matan waye mata ciki wannan dan nawaye ce ba dana bane suka ce ƙarya kake sai ya ce to ku yi hakuri ku kyale sai kabbara yin sallah raka'a biyu sai ya roki Allah ya gafarta masa ya bayyana gaskiya a cikin wannan al'amari yana idan da sallah don ka tabbatar bawan Allah ne yana zuwa da yaƙinin da yake da shi da Allah sai ya soki cibiyar yara ya sa wannan yatsar manuna sai ya danna cibiyar ya ce ya gulam man abuka kai yaro waye ubanka sai aka ji jariri ya ce ra'il ganam wancan makiyayin ka ga ya magana ta kare ko hmm. sai aka fara shafa shi oh ashe mutumin kin ashe wali ne ashe kaza ne ashe kaza ne kai bari mu gina maka bukkanka na gwal ya ce ba na so bari mu gina maka shi na azurfa ya ce ba na so ni maka shi na ya ce ba na so dan dai bukkan nan na katako da yake a dawo da kayana ba na so sai aka dawo da shi to shine manzo Allah yake bada labari sahibu juraidin wannan ke kaga anan ina ƴaƴa waɗanda suke saba wa iyayensu ka fusata su ko ba su ce ma komai ba me zai biyo baya wannan fa ba aikin banza yake ba bautan Allah yake shi sa mu a shari'ar mu in dai ba sallan wajibi kake yi ba kana nafila baban ka ya kira ka wane ka ce na'am kawai haka zaka ce sai ka zo me kake yi sallah nake yi kuma shi ne ka ce to na ji ka kira ni baba shi za na ji Allah ya maka albarka je ka ƙara ta sallar ka ga ka jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ka amsa kiran babanka kuma kiran Allah da kake yi ka samu ladanka in dai kana sallar nafila haka bayi biyar ka in ta kira ka ka yanke ba wai za ka ce ina sallah mm, mm, a na'am ka je me kake yi sallah nake yi kuma ka zo ce eh saboda kin kira ni je ka karasa sallah sannan ka zo wannan shine wajibi a kanka amma idan ka dinga hmm, hmm, hmm, hmm to ka zaba wai irin alaman kana sallah a'a kawai na'am saboda dole ne ka amsa iyayenka a duk duniya baka da wanda ya kai shi. kuma babu wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah bayan tauhidi kamar yi wa iyayenka biyayya to manzala ce sahibu jurayji haka a ɗaya ruwayar yake cewa lam ya takallam fil mahdi illa talasatu. manzala ce babu ƴaƴan da suka yi magana a tsumman goyo sai yara uku isa annabi isa dan maryam wa sabiyun kana fi zamani durai shine wannan yaron da muka ba da kisansa a zamanin durai sai ya ce wa sabiyun akhar da wani yaro na daban shine qissatu ashabul ukhdud ashabul ukhdud wani boka ne wani sarki ne gawurtaccen sarki sai ya ce ya kusa mutuwa akwai kuma bokan da yake mai hidima sai boka ya ce ya kamata ka samu wani yaro mu koya mai bokanci inda mutu ya gaje ni a harkar bokanci sai aka samu wani yaro aka yi wa sarki magana to akwai wani yaro sai aka ce ya je wajen boka ya dinga koyan bokanci to a hanyar tafiya wajen boka yana akwai wani malami da yake wa'azi sai yaron ya tsaya ya saurari wa'azi sannan sai ya je wajen boka in yana dawa ya tsaya ya saurari wa'azin malamin sannan ya tafi in ya je gidan sarki a dake shi saboda ya bata lokaci in ya je wajen boka boka ya dake shi saboda ya bata lokaci wata rana sai ya gaya wa malam ya ce a akar makallawa ga halin da nake ciki sai malam ya ce idan ka je wajen eh, ka je wajen boka idan zai dake ka kace a'a sarki ne ya sa na aiki na dade shi sa ban zo ba in ka koma gidan sarki fada aka tambaye ka me yasa ka dade ka ce boka ne yasa ka aiki ka dade shi yasa baka zo ba kaga ya da cikin tsaka mai wuya shikenan a hanyar tafiyarsa zuwa gidan bokan wajen malam kafin ya kai wajen malam sai wata katuwar dabba ta tsaya akan hanya kowa ya kasa wucewa saboda dabbar za ta kashe mutum idan mutum ya matso kusa da ita malam yaro sai ce barin yin experiment yau sai ya ɗauki dutse akuwa dan karami yace yau zan gane wanne ne daidai a cikin biyun nan da malam da boka sai ce ya Allah in addinin malamin nan shine addini mafi soyuwa gare ka ka kashe wannan dabbar mutane su samu su wuce sai ya jefi dabbar da wannan tsakuwar sai dabba a take ta faɗi ta mutu kaga yaro ya zama wani abu kenan boka yaro yana tafiya sai ya gano cewa lallai bokancin nan ba komai ba ne sai ya daina zuwa gidan mabokan kawai ya cirke a wajen malam mutane in ba su da lafiya ana zuwa wajen yaro kawai in yi addu'a sai mutum ya warke idan makaho ya zo sai ya shafa ya mai addu'a sai ya warke shi kenan yaro sai ya gaya wa malam sai malam ya fiya ah, ni ba kafi karfi na yin ya ce ai ni kafi na ma daraja yin ya ce za ka samu jarabawa don Allah in ka shiga jaraba kakka nuna ne shi kenan wani ba faɗe sai ya makanci aka yi aka yi ba magani aka je wajen boka ba magani sai aka kai shi wajen yaro sai yaro ya ce ba ni ke warkarwa ba Allah ke warkarwa in ka yadda da Allah zan maka addu'a Allah ya warkar da kai in baka yadda da Allah ba in kyale ka sai ce ya yadda da Allah shi ke nan yaro sai mai addu'a ya mai tofiya sai bafade ya warke sai gashi da ido ya shigo fadan sarki sarki ya ce wa ya dama da ido ya ce Allah ubangiji na ubangijinka sarki ce kana da ubangijin da ya wuce ni ya ce ya eh, ubangiji na ubangijinka sai aka ci gaba da azabtar da wannan bafadan har sai da ya nuna yaro da ya nuna yaro sai sarki ya ce a kawo yaron sai ce kai yaro wato ka gawulta a tsaki yanzu ka koma kana abin nan bayan na ce ka je ka koyi tsafi sai ce a ba tsafi nake ba ubangiji na ubangijinka shi yake warkarwa ba ni ba aka matsa masa aka matsa masa sai da yaro ya nuna malam a wajen yaro a wajen malamin nan na koyi wannan addini sai aka zo da malam shi kuwa malam sai sarki ya sa aka tazartu aka raba shi biyu aka gigara a kansa sai da ya rabe shi kuma yaro tun da yaro ne ɗan ƙarami sai aka ce bari a tsorata shi sarki ya ce ku tafi da shi tsakiyar teku idan ya yadda ni allansa ne ku masa Inda ya yadda ba ku jefa shi a tsakiyar teku duk iya iyansa ai zai mutu ku dawo ana zuwa tsakiyar teku sai ce Allahumma kifnihim ma shi. ya Allah ka kare ni da sharrinsu da abin da ka kaga dama sai kwale-kwale kifi duk suka mutu shi kuma ya hau kwale ya dare shi bakin gaba ya zo gidan sarki sarki ya ce ina mutanen ya ce Allah ya yi maganinsu ubangiji na ya yi maganinsu sarki ya ce a ɗauke shi a kai shi ruwan dutse daga nan a fako shi daga sama ya dagargaje ƙasa ana zuwa ya ƙara nana ta wannan maganan ya ce ya Allah ka kare ni daga sharrinsu da abin da ka ga dama sai dutse dinga girgizawa dukkansu suka fado yaro ya dawo duk mutanen gari sun ji an ce sarki yana so ya kashe yaron nan ya gagara sai yaro ya ce wa sarki kana so ka kashe ni saboda mutane na ta shiga addini na ta shiga addinin musulunci sai sarki ya ce eh sai ce to in kana so ka kashe ni zan gaya maka abinda in kai za ka iya kashe sai ce ka tara duk mutanen garin nan a fi sai ka ɗaure ni ka ɗauki kwari da baka ka ɗane shi ka seki daidai wajen marata ka harbe ni a wurin in ka harbe ni a wurin amma kafin ka saki mashin ka ce bismillahi amantu da rabbil gula da sunan Allah na yi imani da ubangijin yaro shi kenan sarki yana ganin ai yaron nan shine obstacle ɗinsa yana yin haka bismillahi amantu bi rabbil gulam yana sakalta sai ta zo ta ciki yaron sai yaro ya rike wajen sai mutu shikenan mutanen gari ranka ta kaf kowa ce amanna bi rabbil gulam mun yi mun yadda da ubangijin yaro kaga ba tunyan ba yanzu abinda sarki yake gudu ya kare to yanzu dukkanin kowa ya musulunta fada ne kawai a baran amma duk gari kowa musulmi ne sai sarki ya ce a haka rami duk wanda ya ce ya yadda da ubangijin yaro a jefa shi ramin a cinna mai wuta wanda kuma ya ce ya yadda da sarki shi ne allansa to a kyale shi duk wanda ya zo haka ake ta jefa su kowa ya ce ya yadda da ubangijin yaro sai aka zo kan wata mata da jariri a bayanta za a tura ta cin yadda da sarki shine Allahnki ko ko ubangijin yaro sai matan nan ta ɗanyi yi turus saboda ɗanta da yake goye tana tausaya wa ɗanta ba kanta take ji ba sai yaron ya ce ya umma ke baba shiga mu ya fi muke alfahari kaman abinda ta ja da baya kenan saboda yaronta shine sai manzala ce sai yaron jaririn ya ce kakki damu tafi mu shiga kawai kawai sai ta amsa a cikin wuta to kaga wasabiyun akar din kenan wannan kenan akwai kuma wata ruwaya tunda akar nan mabhuf ne ko mubhami ne wani yaro ne maman shi ke shayar da shi nono hadisin na nan bukhari da musulun. sai maman na shayar da shi sai aka wuce da wata baiwar Allah ana cewa zanat wa sarqat tayi zina tayi sata sai take cewa hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah shine madogari na madalla da abin dogaro na dogara ga Allah kuma madalla da abin dogaro sai ta daga kai ta kalli matan sai ta ce Allahumma la taj'al ibni hadha mithla hadha ya Allah kakkasa dana ya zama irin wannan matan yaro sai cire baki a nono jariri ya kalli uwar ya kalli mutum ya ce Allahumma ja'alni mithlaha ya Allah ka sani in zama irin matan nan kai can kuma sai ta goni mutumi babban mutum alamar koshi da kuɗi da dukiya wanda duk mutum in ya gansa zai yi burin Allah ya samu cikin ku? sai ta ce ya Allah ka sa ɗana ya zama irin wannan mutumin yaro ya cire baki a nono ya kalli uwar ya kalli mutumin ya ce ya Allah kaka sa min zama irin wannan sai mamar ta kasa hakuri ta ce to kai ya haka wancan an ce ta yi zana ta yi zata na ce kada Allah ya sa ka zama irin sa kuma ka ce eh kana so Allah ya sa ka zama irin wannan sai ce mama wancan matar da aka wuce da ita aka ce ta yi zana ta yi sata mutuniyar kirki ce ba zana ta yi ba ba sata ta yi ba ƙarya aka yi mata kuma baiwar Allah ce tana da alaƙa ne ƙarfi da Allah kika ce kada in zama irinta ni kuma nace a Allah ya sa zama irinta wancan mutumin da ya wuce da kika ce saboda kin ga alaman mai tattare da shi kika ce kina so in zama irinsa mutumin banza ne dan wuta ne kuma ya kika ce in zama irinsa ni kuma nace kada Allah ya sa in zama irinsa dalilin da ya sa kika ji nayi wannan kaga wannan shi ma yaro ne wanda ya ne. magana a tsimman goyo to wannan mafhumul ajal ne la mafhuma lahu bi ma'ana akwai wasu yara da suka yi magana suna tsimman goyo wannan ishara ce ake yi wa mutane to annabi isa dan maryam yana daga cikin yaran farko a cikin banu isra'ila wanda ya fara magana aka ji jariri yana magana wannan ne ruɗar da kwakwalen banu isra'ila suka ce ai dan Allah ne ma tunda ba su taba ganin yaro yayi magana ba kaga a iya ilimin likita yaro ai sai ya kai wasu shekaru ne yake fara iya magana da makamanci haka to gashi yau aka haife shi yau ya zo duniya yau aka yi cikinsa yau aka haife shi yau ya fara magana kuma yau yake wa'azi a ranar hmm. kaji abin ne ya da kwakwalwarsu suka ce ɗan Allah ne kawai ban ma suka ce Allah ne to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi labarin wa'annan mutane da Allah ya ce wa minas salihin ai aikinsa nagartacce ne yana daga cikin salihai ana nufin annabawan Allah saboda annabin Allah salihi wanda yake daidai da shi shine annabin Allah ɗan uwansa kamar yadda annabi Yusuf dan Maryam annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi addu'a rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith sai ce fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah sai ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ka riskar da ni da mutanen kirki annabawa su ne wanda suke reni iri ɗaya tare da su saboda duk wani bawan Allah kasan annabin Allah yake to annaba su ne suke tafiya tare saboda haka ko a aljanna akwai aljannan annabawa su ne zalla a ciki saboda darajarsu ya fi na kowa a duniya to su ne number one citizen a zamaninsu to shi ma annabi isa ɗan maryam ga shi ya zama number one citizen saboda ne saboda allah ya zaɓe shi ya turo mala'ika jibrilu ya zo ya yi wa babarsa bushara akan cewa za ta haifi ɗa kuma zai yi magana tun yana tsamman goyo kuma haka annabi isa ɗan maryam ya fara magana a tsamman goyo saboda yanayin lokaci za mu dasa aya a wannan gaba akwai tambayoyi da za mu amsa idan gobe allah ya raya mu za mu tashi قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون babu tambaya to bari mu karasa ayar sai maryam alaiha salam ta ce qalat rabbi sai ta ce ya ubangiji anna yakunu li waladun ina zan samu ɗa walam yamsasni bashar dan adam bai taɓa taɓa ni ba ban taɓa zina ba to ta ina zan samu ɗa qala sai mala'ika ya ce mata kaga anan tayi khitab ne take magana kamar da Allah take magana a'a saboda mala'ikan da ya zo mata da shi take magana shi kuma mala'ikan wakili ne nawa na Allah shine ta shirin. ta yi magana da shi tamkar tana magana da Allah saboda ta san Allah ne ya turo shi in ta yi magana da shi kai sako ne daga Allah zai zo mata shi za ta ce qalat rabbi ya ubangiji inna yakunu li waladun ai ba tare take magana da Allah ba a tana magana ne da wakilin Allah to tunda wakilin Allah ne to tamkar tana magana ne da ubangiji shi sa ta sami sai amfani da wannan siyaki tace ta yaya zan kasance ina da ɗa namiji bai taɓa taɓa na ba bai taɓa saduwa da ni ba ban taɓa zana ba ta ya ina zan samu ɗa saboda a ɗabi'an kyamace sai an sadu da ita ne za ta iya haihuwa ƙwala sai mala'ika ya ce mata kazalikin lahu ya kulku ma ya sha haka Allah yake halitta abin da ya ga dama bai ce ya fa'alu ma ya sha ba saboda ne ala lahul khalqu wal amr ku saurara halitta da doka na Allah ne kadai to shine yake ganin damansa ne ya ga dama a samu ɗa ta wannan hanyar wanda ya saba wa ƙwaƙwalwan ɗan adam da kuma ɗabi'a da Allah ya samar da ɗan adam a kai shi ne zai wuce wannan matakan to shine Allah subhanahu wataala ce mata harshen wannan mala'ika ya khluqu ma sha. Allah yana halitta abinda ya ga dama shine mashi'a kauniya qadariya azaliya tun fil azal tun kafin a halicci duniya da shekara dubu hamsin Allah ya tsara ta wannan hanyar annabi isa zai su iza qada amran in Allah ya hukunta al'amari fa inna ma ya kulu lahu kun fa ya Allah yana cewa abin ne kasance sai abin ya kasance kaga shi ne kalimatullahi kenan magana ce ta Allah da ya ce kun fa kana shi sa Allah ce inna matsala isa inda Allahi siffar annabi isa a wurin Allah ka matsali adam kamar siffar annabi adam khalaqahu min turabin shi annabi adam ba taɓa samun halitta irin shi ba shine na farko an halicce shi ne daga yunɓu ƙasa Allah ya halicce shi da hannayensa guda biyu masu albarka Allah ya mulmula shi zira'i sittin. Allah ya halicci annabi adam dukkanmu nan insha Allahu in za mu shiga aljanna da wannan siffar za mu shiga don duk musulmi in zai shiga aljanna da siffar annabi adam zai shiga aljanna zira'i 60 in ba haka ba dan mikil haka ai wahala za ka sha ke mana yanzu ko an wari na ka ce ka zagaya kawai ai wahala za ka sha to amma Allah zai halice ka kato jayin za ka shiga aljanna don fa talakan aljanna wanda ya fi kowa talauci a aljanna shine wanda aka bashi duniya guda goma hmm. shine wanda aka bashi duniya guda goma kuma wannan mutumin fa shi fa shi ne last ‘yan wuta shi ne last a wuta ya gama rinidiyarsa a jihannama shi ne last Allah ya gama fitar da duk wanda za a fitar shi ne na ƙarshe wanda daga shi ba za a ƙara fitar da kowa a wuta ba shi ne wanda in Allah ya ciro shi aka shigar da shi aljanna ya ga irin aljanna Allah ma sai ya tambaye shi a turidu misla mulukid duniya kana son irin mulkin sarakan duniya sai ce iya rab eh ya Allah yana so sai Allah ce zalika laka wa mithluhu wa mithluhu mithlu dunya ashru maratin yace na baka kwatankwacin mulkin sarakan duniya na ƙara ma na ƙara ma kai na baka kwatankwacin duniya guda goma sai ce wallahi ma u'ti ahadun mithla ma u'tituhu ana ya rantse da Allah babu aljanna irin tasa sai Allah ya ce wa annabi Musa hadha adna ahlal jannati manzira. a cikin lahira wanda ya fi kowa ƙanƙantar aljanna wannan shi ne wanda aka ba shi duniya guda goma girman duniya guda goma ita ce aljannansa to ka tambaye kanka wanda suka tashi wannan kuma last na 'yan wuta aka ba shi irin duniya guda goma ita ce aljannansa ina ga wanda tashi kai tsaye zai shiga aljanna Allah ce ku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uhiddat lil muttaqin fadin ta fa kaman sama da ƙasa tafiyar sama da ƙasa shekara 50 ya baka kwata tashi to wannan an bashi kwatan kwacin duniya guda goma shi yafi kowa kankantan aljanna hadisin Anas bin Malik wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake tambayan Allah waye yafi kowa kankantan aljanna shine Allah ya gaya mai wannan to ina ga wannan ka san kowa da irin technology dinsa wani dan kauye ne yazo saboda ya saba sukuwa kaga dan polo shi ma zai tunanin aljanna aiko zai tunanin akwai dawakai tunda ya saba da hawa polo shi wannan sahabi dan kauye ne zai ce ya rasulullah hal fil jannati khairun ya ma'aikin Allah aljanna akwai akwai doki sai manzon Allah ya kalle shi yace lakal khailun min yaqutatin laha janah yatiru bika haythu shi'it yace kana da doki na yaqutu yaqutu a aljanna mai fukafukai yana tashi sama da kai inda ka ga dama a aljanna kenan Allah ka kai mu Allah ka sa muna daga cikin bayinka wanda za su sami aljannan firdausil a'la abinda muka karanta didi muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sai ya tausasa zukatansu ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addinin mu da rayuwar mu ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokanka ba ya Allah muna roƙonka ka karba mana wannan ibada da muke cikinsa ka kidaya mu daga cikin kanjattun bayinka daga wutan jahannama ya Allah kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin ka na alkhairi da shi da zuriyarsa gabaki ɗaya ka sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri ya Allah muna roƙonka ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su a cikinmu da ba su suka ka yaye musu ka ba su ikon sauke wannan nauyin bashin da ke kansu ta inda ba su taba tsammani ba duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa ya Allah muna roƙonka ka haramta mana abin da za mu ɗauɗaure niyan iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a wurin akanmu ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru maza ko mata ka shirya musu da su sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari waɗanda za su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwan mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausin ta'ala ta zama makoma a gare mu wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda yayi kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk